Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu mabiya wannan tashar makaranta TV da fatan kuna cikin jin daɗi da ƙoshin lafiya to mu da sake haɗuwa a cikin wannan lokacin tasha ce wanda aka ƙirƙiro ta musamman domin koyon yaren faransa cikin sauƙi insha Allahu kana cikin gida zaune za ku yi Faransai to idan kai farkon zuwa ne ka yi ƙoƙari ka danna alamar subscribe sai ka zo ka danna alamar ƙararrawa shi zai sa duk darasin da muka ɗora zai iso gare ka kuma sannan kada ka mance da alamar like to roƙon da ina yi don Allah da annabi duk wanda ya ci karo da wannan bidiyon nawa ka danna mun alamar subscribe sai ka zo ka danna mun alamar ƙararrawa domin ka bani ƙarfin gwiwa ka taimake ni kamar yadda Allah ya taimake ka to za mu shiga cikin darasi To ba tare da ɓata lokaci ba za mu shiga cikin darasin kai tsaye. Bonjour mon grand-père. Bonjour mon grand-père. Ina kwana kakana. Bonjour mon grand-père. Ina kwana kakana. Bonjour ma grand-mère. Ina kwana kakata. Bonjour ma grand-mère. Bonjour ma grand-mère, ina kwana kakata. Bonjour mon père, ina kwana babana. Bonjour mon père, ina kwana babana. Bonjour mon père, ina kwana babana. Bonjour mon père, ina kwana babana. Bonjour ma mère. Bonjour, ma mère. Ina kwana, mahaifiyata. Bonjour, ma mère. Bonjour, ma mère. Ina kwana, mahaifiyata. Bonjour, ma mère. Ina kwana, mahaifiyata. Bonjour, mon grand frère. Bonjour, mon grand frère. inakwana yayana. Bonjour mon grand frère. Ina yayana. Bonjour mon grand frère. Bonjour mon petit frère. Ina kanina. Bonjour mon petit frère. Bonjour mon petit frère. Ina kanina. Bonjour ma grande sœur. Bonjour ma grande sœur. Inakwana yayata. Bonjour ma grande sœur. Ma grande sœur. Inakwana yayata. Bonjour ma petite sœur. Bonjour ma petite sœur. Inakwana kanwata. Ina kwana ƙanwata bonjour ma petite sœur bonjour ma petite sœur bonjour mon oncle ina kwana kawuna bonjour mon oncle bonjour mon oncle ina kwana kawuna bonjour mon oncle ina kwana kawuna. Bonjour, mon oncle. Bonjour, ma tante. Bonjour, ma tante. Ina antina. Bonjour, ma tante. Inakwana antina. To yau dai anan za mu dakata kuma ina roƙon Allah Allah ya ba mu basiran ɗaukawa na darasin da muna yi. to abin da yana roƙon ka idan kai farko zuwa ne ka danna alamar like sannan ka zo ka danna alamar subscribe daga baya sai ka danna alamar ƙararrawa da zarar mun ɗora darasi zai iso gare ka insha Allah ya sake haɗa mu cikin jin daɗi da ƙoshin lafiya